الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده من بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ashirin da biyu ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 daidai wanda shi ya daidai da ashirin da uku ga watan takwas shekara dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci masjidu al'imami ahmad da ke wannan layi na wato abubakar suleiman a cikin wannan unguwa da aka fi sani da sabon gida wannan kuma shine darasi na biyu a cikin littafin sharhu sunna na al'imam arbar Buhari. allah ya yi jikanmu allah ya yi jikansa allah ya yi masa rahama jiya mun satin da ya wuce mun fara gaba ta farko wanda irin wayannan gabobin ya tattauna wajen da hamsin da wani abu to ne yake faɗa yake cewa fa min yana daga cikin sunna shine luzumil jama'ati wato lizintar jama'a idan an ce jama'a a nan wajen yana nufin mutanen da suka tattaru suke bin alkur'ani da kuma sunnar manzan Allah shafi ko shafi na 35 inda irin wannan nawa ne eh na koma bayani a'a kamar mun karanta ilamu annal islam huwa sunna wa sunna iya islam wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhir to yana ganin kamar nan zamu tashi fa min sunna yana daga cikin sunna shine luzumil jama'a lizimtar jama'a an gane da haka jama'ar da yake magana wanda suke suka haɗu akan Alƙur'ani da kuma sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake magana kamar ragiba din mutumin da ya kwadayi ko ya kyamaci an wato anil jama'ati daga barin jama'a ta al'ummar musulmi wa faraqaha kuma ya rabu da ita faqad khala aribu qatl islami ya cire igiya ta musulunci min unqihi daga wuyansa wa kana dallan mudillan kuma zaka ga ya zama batacci kuma batarwa yake a lamba ta uku yake cewa wannan akhrajahu ahmad ga dambobin san min hadisi abizar kala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mun fara ta shibran wanda ya rabu da jama'a gurgudan taƙa faƙad khala a riba ƙasar islam min ƙunƙihi to ya cire igiyar musulunci daga wuyansa wa abu wato dawuda fi sunanihi wal hakim wa albani fi bilalil janna wa aka ahmad ga lambobin nan من حديث عن الحارث من حديث الحارث الأشعري قال wato anil harith al-ash'ari doguwar magana ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi har ya zo nan ya buga misali yake cewa ana amurukum bi khamsin ina umurtaku da abubuwa guda biyar Allahu amarani bihinna Allah ne ya umarce ni da su ya ce in faɗa muku wannan hadisi annabi ya faɗa yake cewa inna Allah amara Allah ne ya umarci ya haye bin zakariya bi kamsa kalimati ya haya dan annabi zakariya cewa yi aiki da kalmomi guda biyar wato kalmomi biyar ya umarce shi da su sannan bayan ya umarce shi da su sannan ya umarce shi ya aiki da su sannan wa ya amura bani isra'ila an yamalu bihinna kuma ya umarci bani isra'ila ya ce dole sai sun yi aiki da waɗannan kalmomin wa innahu da an yi buɗe a biha saura kiris annabi ya hayayi jinkiri wajen isar da waɗannan kalmomin tunda mu'asara lokaci ya haɗa su da annabi isa to faƙala isa sai annabi isa ya ce masa inna allaha amaraka bi kamsu kalimatin allah ya umarce ka da wasu kalmomi guda biyar lita amala biha dan ka yi aiki da su wata amura banin isra'ila an yi biha sannan ka umarci banin isra'ila su yi aiki da su fa in ma an ta amura hun ko dai ka tashi abinda Allah ya ka faɗa musu ka faɗa musu wa in ma an amura hun ko kuma ni in tashi in fara aiwatar da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka aiwatar fa qala ya haya sai annabi haya ya ce masa yaksha aksha in ne biha ina jin tsoro kan idan ka rigace ni an yi fabi a kisfe ne au azab ko a azaba fa jama'a sai annabi ya haya ya tara annasa fi baitul maqdis famtala al masjid da ya tara mutane a baitul maqdis sai da masallaci ya cika da masallaci ya cika wa qa'adu yasa wato wa qa'adu wa qa'adu ala shura suka nemi guri wanda yake maɗaukaki ne suka zauna fa qala sai yace masu inna amara ni bi khamsi kalimatin an a'mala bihinna wa amurukum an ta'malu bihinna Allah ya umarce ni da kalmomi guda biyar ni in yi aiki da su sannan a matsayin ku na mabiya in umarce ku sai kun yi aiki da su yace ha na farko shine an ta'budu an ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an ku bauta ma Allah shi shi kadai ta ku hada shi da kowa don haka wannan ita ce kuma ajandar da yasa duk annabawan Allah Allah subhanahu wata'ala ya turo su a doron kasa don haka yake ce musu wa inna masala man billahi misalin mutumin da ya shirka da Allah ka masalin rajulin ishtara abdan kamar mutum ne wanda ya je siyo bawa min khalis malihi bi zahabin Auwara'i. da tsantsar dukiyarsa na zinari ko takardu faƙala sai ce masa hazihi dari wannan gidana ne wa hada amali wannan aiki na ne fa'amal wa addi ilayya ka dinga yin aiki abinda aka samu na riba da sakamako ina jiran ka baka min bayani da aka yi haka fakane ya amali wa yu'addi ila ghairi sayyidi to idan aka aikin aka tattara sakamakon sai ya je ya ɗauka ya kai mu wani mutum wanda bai san shi ba bai da alaƙa da shi sai yake cewa fa ayyukum yarda an yakuna abduhu kadalika dan Allah cikin ku waye zai yadda je ya siyo bawa da tsantsar kuɗin shi gidan nasa ma'aikatar tashi bawan nashi ne shi ya siya da sa sannan ya kawo shi dan ya kulan masa da aiki sai an tattara ribar sannan sai ya kwashe sai ya je kai mu wani cikin ku waye zai yadda a in yana da bawa bawan ya zama haka to misalin fada annabi zakari ya haya ya bugawa mutanen abinda mutane suke yi na muni wajen mu'amalarsu da Allah ya fi wannan domin shi Allah subhanahu ta'ala ba wai magana ba shi cewa ya siyo ka a'a ba wushi na cewa da kai da kaya don mallaka wuya ne shi yasa akwai wanda ya kalle su yake zarni wa man khalaqatu wahida ku kyale ni da wanda na halicce shi shi kadai nan wajen duk wanda Allah zai halicce shi shi kadai akwai wanda ya ba Allah gudunmawa sanda zai halicce ka ya kawo ka duniya ya ce ka zo ka bauta mai shi shi kadai kakka hada shi da kowa kuma bai zama jidali ai bai yiwa ya ce to wannan shine misalin duk mutumin da ya dauki haƙƙin Allah ya je ba wani kamar kai bawa ne wani je ya siyo ka da tsantsar kuɗin shi ya zo ya gina kamfani ya gina ma'aikata ya dauke ka ya saka a ciki ya ce da abin da aka samu na kuɗi ka zo ka kawo min kamar bayani sai ka tattara abin da aka samu sai ka je ka kai mu wani kai ma ka ba za ku zauna lafiya da shi ba to ba yadda za a yi wanda ya je ya ɗauko bautar wani Allah ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba wani ka ce wai ku zauna lafiya da shi sannan yake cewa wa inna Allah ku bis salati Allah ya umarce ku da ku yi sallah fa idan sallaitum idan kuna sallah fala taltafitu ku daina waje waje fa inna Allah yansibu wajhahu li wajhi abdihi Allah yakan kafa fuskarsa ta inda bawa ya kafa fuskarsa fi salatihi a cikin sallarsa malam yan tafi matukar ba waige-waige ke yi a ciki ba to galibi kamar yadda na sha cewa hatta sallar yanzu mutane kawai suna yi ne kamar yadda suka ga ana yi ba kamar yadda suka karance ta ba a ilimance akwai bambanci na karanta addini da na gaji addini da mu da mun yanzu tutiya muke mun gaji addini ba mun karanta addini ba kuma wannan shi yake haifan mu da addinin musulunci matsala shi yasa zamu ga cewa abu biyar ku kalla ku gani sallah tana da lokaci amma saboda muhimmancin ta sai ba a batta haka ba aka sa mata kowane lokaci ana buƙatar wanda sai ya tunatar da mutane cewa lokacin sallah ne a cikin tunatarwar sai an ce hayya ala salah sana'a ce hayya ala falah amma ko wanda za ka ga suna jin ana kiran sallah ba za su iya zuwa zo su yi sallah ba sanda da aka gama bayan mutum ya yi alola ya shigo masallaci idan aka zo za a tashi sallan nan kalmomin da ake faɗa ka kalli irin fadancin da ake Allah tun kafin a shiga Allahu akbar Allahu akbar ita mutabdil ne shine duk wani wanda yake da girma a gaban ka yanzu ka ajiye shi baka ganin girman kowa sai Allah ashadu an la ilaha illallah kace ka shaida a sama da ƙasa yanzu babu wanda ya cancanta a bauta masa an ba Allah da haka kace ka shaida annabi Muhammad dan sako ne daga wajen Allah shine ba za ka yadda ka karbi yadda za a yi ibada ba sai ta hannun shi da haka karqamatus sala lokacin sallah ya kusanto Allahu akbar Allahu akbar aka maimaita aka sake rufewa da la ilaha illallah sannan kuma a zo ay takbiratul ihram wanda da shi ake fara sallah duk wanda zai fara yin sallah sai yayi kabbara harama haka Allahu akbar wannan kalmar da ka faɗa cewa Allahu akbar kana nufin cewa duk wani wanda yake da girma yanzu a gabanka ka aje shi baka ganin girman kowa sai Allah sannan ba kai wannan kabbara harama ba sai da ka ɗauki wannan duniya ka sanya ta wara a zahari ka sannan kai watsi da ita kace baka ganin girman kowa sai Allah sau da aka mutane galibi sallah suke yi ba su san ma'anar abin da suke yi na shigowa su sallah ba shi yasa malamai suka ce abu guda uku idan ka ga suna samun ka to ka binciki ka da abu guda uku idan ka ga kunci da takura sun maka duniya ta maka ɗaurin daimin minti ta zarge sama har zarge ƙasa ka rasa sanin da ke damun ka to ka binciki ka da ƙur'ani wajen karanta shi da kuma ƙoƙarin yin aiki da shi a ina za ka samu halluk ka koma cikin suratu taha Allah ya ce dama wa ara da an zikiri fa inna lahu ma'ishatan da ka kau da kai daga zikirin Allah subhanahu wata'ala sai ya hada ka da kunci a rayuwa to da ka ji kullun kana fama da kunci da bacin rai da takurewa ka rasa sanin inda zaka shiga to ka binci alaƙar ka da Qur'ani ka gani mai alaƙar ka da shi sannan abu na biyu suka ce da ka ji kana fama da shakawa to ka binciki alaƙar ka da iyayenka shi yasa annabi Isa yake cewa wa barran walidati wa lam yaj'alni jabbara shaqiya sannan idan kaga kana musulmi fadawa manya-manyan laifuffuka suna maka sauki to ka alakar ka da sallah ka gani saboda Allah dama da yake fa khalafa min ba'dihim khalfun bayan wa'ancan mutanen kirki sun wuce wa'anda suka biyo baya suka biyo baya sai yace adaa'us salata sai suka tozarta sallah sai wannan yasa ba'u sha'awa sai suka fada mu cikin duk abubuwan da yake na sha'awa ne don Allah ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar to an an shigo sallah natsuwa ake shi yasa za a yi ta fama da mutane don Allah su kashe wayoyin su amma ina da an fara sallah sai ka ji waya ta tashi tana girin girin sannan yake ce musu wato fa inna masala zalika misalan wannan ka masali radulin fi isabatin wato kaman mutum ne cikin wata jama'a ma'ahu surratun wa amarakum bisiyami sannan ya umarce ku yace ku yi azumi wanda shine abu na uku fa inna masala zalika misalin wannan kamar salin rajulin fi isabati kaman wani mutum ne cikin taron wata jama'a ma'ahu surratun fi hamiskun tare da shi akwai jaka jakan akwai almiski a ciki wa kulluhum kowanne daga cikinsu ya ajabu au yi ujibu hurihuwa ƙanshin da ke cikin jakan yana burge shi wa inna riha sa'imi ya ce bakin wato warin mai iskan mai azumi adiyabu inda Allah min rihil miski wato ya fi ƙanshi a wajen Allah fiye da turaren almiski sannan ya ce wa amurkun bis sadaka ina umarta ku dinga yin sadaka ba wai shi ce sadaka mai maganin sadaka mai maganin bala'i da gaske ne ibn al-qayyim ya kawo cewa cikin abubuwa guda goma da yake fitarwa a asharatu asharatu to idan kana yawan yin sadaka tana da tasiri wajen tun kuɗi bala'in mutanen da suke maka hassada sannan galibi mutumin da yake yawaita sadaka za ka ga ko nufatar shi ake ana so a mai sihiri sihirin bai cika kama shi ba sannan yake cewa Fa'in na matsala zalika misalin mutumin da yake yin yawan sadaka Ka matsala rajulin kamar wani mutum ne asarahu adu makiya suka kama shi suka ɗaure shi ku ya yadahu ila unki, sannan wajen ɗaurin ma suka haɗa hannunsa da wuyansa suka ɗaure wa qaddamuhu liyadribu unkahu suka gabatar da shi dan su datse masa wuya fa sai yace ana afdihi minkum bil qalil wal kasiri yace ni zan fance shi da abu kaɗan da mai yawa fa fada nafsahu minhu ya sai ya fanshi kansa daga wannan daurin da suka yi masa sannan ya ce wa amurkum an tadhkurullah ina umarta ku shine abu na biyar ku dinga ambatan Allah na sha magana in kwanakin nan nace muna zagin wasu muna cewa suna zikirin bid'a eh ba to bai kamata ba a gama sallah a yego ana a kawo kafa kafa kaza amma mun kuma Allah ya jarrabe mu na sunnan ba a tsauna a yi ka ya duk masallatan ahlus sunna ka gani duk inda aka gama sallah zaka ga mutane da wuya su hakuri su jira minti biyar zuwa minti bakwai su azkar ka fita ana gama zaka ga ana girgirgen daukar takalma ana fita to shine yake cewa fa inna masala zalika ka masala rajulin kharajahu kharaja wato al adu fi asarihi sira'an mutumin da yake yawan zikirin Allah kamar mutum ne ya fita sai makiya suka biyo bayan shi da gaggawa hatta idza ala hisnin hasinin fa ahraza nafsahu sai da ya zo wani waje wanda yake da kariya ya kare kansa daga gare su kadhalika al-abdullah yahrizu nafsahu min ash-shaytan illa bi dhikrillah ba yadda za ka iya ba kanka kariya daga shaytan sai ta hanyar zikirin Allah shi yasa zamu ga hadisin na Aisha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya Allah ala kulli ahyani duk halin da annabi yake ambatan Allah subhanahu wata'ala yake mun san cewa muna da babban abokin gaba yanzu kana zauna a nan unguwar baka san hawa baka san sauka ba sai wani ji kullu sharri sai aka zo aka kama ka sai aka kai ka prison sai aka ce za a daure ka daurin lai da rai kuma aka yi kai maka hukunci kana can cikin prison sai ka samu abuwa sai ka fito dan Allah mutumin da kana zaune baka san haba baka san Soka ba zo ya kulla ma sharrin da aka kama ka sai prison aka daure maka hukuncin rai da rai Allah ya kubuto da kai kana ganin idan ka dawo akwai shiri eh babu to shi shaidan a gaban Allah ya nuna Allah ya yi ma Allah wulakanci ce a ta ka kai Allah baka ganka ba annabi adamu na kwance yace hadha allazi karramta alayya wannan da kace yafi ne wallahi idan kai mun jinkiri sai na hallaka zuriya tsanka baki dai yan kaɗan daga cikinsu. sannan Allah ya fito karara ya faɗa mana ya ce inna shaytana lakum aduwwun hiduhu. Shaɗan makiyinku ne ku riƙe shi maki sannan ƙiyayyar ma a bayyana take to idan wanda zai zama sababin a kai ka prison a ɗaure ka ɗaurin rai da rai idan ka kubuta ka dawo ba shi shiri tsakanin kai da shi to shi kuma shedan abin da yake so ya ma kowanne daga cikin mu ya fi haka wuta yake so sai ka shiga kuma ka dawwama a ciki kaga shine babban makiyi lamba ta ɗaya da ya kamata ka kafa kiyayya a kan shi to rigima tsakanin ɗan adam da shedan duk makiyin da kake ganin shi yana kallon ka in za ku yi faɗa to faɗan yana da sauki amma makiyin da shi yake ganin ka kai ba ka ganin shi to wannan rigimar idan ba ka samu agaji daga wajen Allah ba ba ta wa. shi yasa Allah yake innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu shedan yana ganin ku da kabilarsa ta inda ku ba yadda za ku iya ganin shi to wannan yana daga ciki to shine yake cewa ana amurkun bi hamsin Allahu amarani bihinna sai annabi ya dawo nan yake cewa to ni ma ina umarta ku da abu biyar kuma Allah ne ya umarce ni ya ce in faɗa muku su na farko a sam'u wa ku zama kuna ji sannan ana buƙatar ta haifar da biyayya idan mutane za su zo su ji maganan Allah su ji maganar annabi Muhammad amma babu abin da ke canja rayuwarsu to wannan jin da suke ji ne mara amfani shi yasa yake mana wala takunu kalladina qalu sami'na ina na maka wa'inda suka ce sun ji amma wahum la yasma'u kuma ji suke yi ba domin in ka ji jin bai haifar da abin da ake so ka ji ka ji ba to ka ji kamar baka ji bane wai da aka na mita ka kuma rafa ana fauka kuma tsora ku zo ma a ce na kun bi kuwacin wasu ma'u aka ɗauko gingime mai aka ɗauko gingime man dutse aka ce musu ku zuma ce na kun bi kuwacin ku riƙe abin da muka ba ku na littafin Allah da ƙarfi ku yi aiki da shi kowa yana taguwa haka yana kallon ga dutse fa an yi ƙasa ƙasa da shi zai faɗo kalu sami ina suka ce mun ji aka ɗauke dutsen suka cewa a kai na mun saba ba za ba to irin wannan jin shine ba a so amma su sahabban annabi kaga Allah ba wannan shi da yi musu ba cewa ya amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa atana ba su ce sami'na wa asina ba mun ji mun saba to wannan shine shi yasa za ku ga hatta ta bangaren shugabanci wannan ita ce wasiyar da annabi ya mana ya zaman to mu ji in mun ji kuma mu biyayya idan an ji in an ji jin ba bi haifar da biyayya ba to ba shi da wani amfani sannan sai ya faɗa cewa wal jihadu da kuma jihadi sannan wal hijiratu da hijira wal jama'a da kuma lizintar mutanen da suke riƙe da alƙur'ani fa innahu man farqa al jama'ata qida shibrin wanda ya rabu da jama'ar musulmi gwargwadon taka faqad kala arbiqatul islam min unqihi illa an yarji'a ya cire igiyar musulunci daga wayansa sai in ya dawo wa man idda'a da'wal jahiliyyati dan mutumin da ya koma da awa irin ta jahiliya to fa innahu min jusa jahannam wannan yana daga cikin ainihin wato datti na jahannama fa qala rajulun ya rasulullahi wa mutum yace ya rasulullahi wa in salla wa sama qala annabi yace wa in sa salla wa sama fa da'u bi da'wa wallahi alladhi sammakum almuslimina almu'minina ibadallahi da aka yace ku kira da abinda Allah ya kira ku da shi muminai musulmai ainihin wato bayan Allah to wannan yana daga ciki to amma yanzu ɗaya daga cikin bala'in da ke shafuwa al'ummar musulmi a inda suke babu kamar rarrabuwa Allah ya kiyaye yana daga cikin musifarta shine yi wa mutane azaba tun daga duniya kafin a je lahira shi yasa yake wala takunu kalladina wala takunu kalladina kakko zama kamar waɗanda suka yi saɓani wa talafu suka yi saɓani suka rarrabu kuma ba su yi saɓani suka rarrabu ba sai bayan da hujja ta zo musu daga wajen Allah sai yasa yake wa ula'ika lahum azabun azim irin wa'annan suna da azaba mai girma a wajen Allah Allah ya tsare mu to shine gaba ta uku yake cewa wal asasu allati tubna alaihi al jama'atu asasi wanda ake gina ita jama'an nan akan wahum wa hum sune ashabu muhammadin sahabban annabi muhammad da haka asali su ne jama'a ta farko su ake magana da haka hali suna da kaji ana cewa ana nufin mutanen da suke da alaƙa da karantarwa annabi wal jama'a kuma su ne farko ɗaliban annabi muhammad don su ne jama'a in akwai su akwai jama'a in babu su ba jama'a wanda ke tare da su yana tare da jama'a wanda bai tare da su bai tare da jama'a an fahimta da haka wa rahimahumullahu ajma'ina Allah ka ji kansu gabaki daya to me yasa ya kawo wannan magana cewa asalin asasi shine dole ya zamanto sahabban annabi Muhammad saboda wannan yana daga cikin ka'idar da koda yaushe idan ana so a tsara al'umma daga fadawa bata to ba yadda za a yi dole sai an koma ma fahimtar waɗannan ɗaliban annabin na farko sallallahu alaihi wasallam saboda me yanzu kana kallo asalin abin da ke kawo bata wato masadir na talaki inda kowa ke ɗauko addini ne ibambanta da hanyar ɗaukowa amma inda a ce waje ɗaya ake ɗaukowa hanyar da ake ɗaukowa ɗaya ce to za ka samu kuma matsaloli suna da sauƙi shi yasa za ka ga duk da saɓanin da ake da shi na mazahibu guda hudu mazhabar abu hanifa shafi'iyya malikiya hambaliya da aka ga usul ɗin wato tattaunawar da suke a kan masail a babu ne na furu amma dukkan mazahidin usul ɗinsa na addini ɗaya ne usul ɗin na addini ɗaya ne to wannan idan ana so a kare al'umma daga fadawa bata to dole ya zamanto wannan ita ce ka'ida so da duk masu hankali na duniya da sanin ya kamata sun yadda cewa wannan duniyar da muke zaune a cikin ta har Allah ya nade ƙasa da wanda ke kanta ba za a taɓa ƙwararren malami ba wanda yake da taskiya daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala kamar annabi Muhammad babu shi a in nazarin filkal ita alam bi annahu ka ahmada lam yusha wa yusha ka sake dubi da kyau zaka ga cikin halittu kamar annabi Muhammad ba a yi irin shi ba kuma ba za a ƙara yi to tunda ko babu irin shi dole ne idan ni na koyi karatu kai ka koya malamin ka ya koya malamin wancan ya koya sai mu duba mu gani malaman da muka yi karatu a gurin su sun kai malaman da sahabbai suka yi karatu a gurin shi duk wanda ya san ya kamata mai hankali zai ci a'a saboda kai malamin da kai karatu a gurinsa yana kuskure amma malamin da sahabbai suka yi karatu a gurinsa shi bai kuskure da shaidar Allah to tunda haka ne kuwa mustahili ne abu ne da bai yiwa dole ɗaliban malamin nan sun fi ɗaliban kowa a duniya inda gidan karatu ne ba kuma wata jami'a da za ka je a duniya ka samu wancan za ta iya fitar maka da zaƙaƙuran ɗalibai kamar yadda makarantar annabi muhammad a gidan ƙura'ani da koma gidan wani ba za ka taɓa samu ba da duk zai zo da wani abu na fahimtar addini to sai a tambaye shi wannan fahimtar taka da kake da ita wannan annabin da Allah ya turo ya karantar da addini shekara 23 ya fara karantar da ɗalibai kafin kai ɗalibansa waye yake da wannan fahimta in dai addini ne ba zai yiwu ba ka gano wani abu a wajen malaminka wanda sahabbai ba su gane a wajen malaminsu annabi muhammad ba in ka ce ga wani karatu yanzu ka gano wanda a wajen malaminka wanda sahabbai ba su gane gurin malaminsa su annabi ba to kaga tun da ka zo da karatun da ya fi na annabi kaga sai mu kyale ma kayanka tun da ka zo da fahimtar da ta fi ta sahabbai kaga sai mu ajiye ma kayanka wannan ita ce ƙa'ida. to da haka sai yake cewa wa hum ahlus sunnati wal jama'a kuma su ne ahalin sunnati wal jama'a faman lam ya akuzun mutumin da bai riko addini anhum daga wa'annan mutanen ba faƙaɗi dalla wa tada to ya ɓace kuma ya ƙirƙiri bida'a cikin addini wa kullu bida'atin dalala kuma duk bida'a ɓata ce wa dalalatu ɓata wa ahaluha da ma'abuta ita fin nari suna cikin wuta Allah ya tsare mu gashi nan a ƙasa ya ce liƙaulin ƙaunin nabi sallallahu alaihi wasallama saboda annabi ya ce inna asdaqal hadisi kitabullah zancen da ya fi kowane zance gaskiya a duniya shine littafin Allah وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شريعة تبقوة شريعة تتكى النبي محمد وشر الأمور مهدفاتها دق ما في شر الأمر كالكرلو وكل بد مهدثة بدعة دق أبن داك كالكرلو بدعاني وكل بدعة ضلالة دقا كما بدعة بتاتي وكل ضلالة في النار دقا قوة كما بدعة بتاتي دقا قرشي وتذاتك المتاني cikin mutanen da suka tafi cewa babu wata bid'a mai kyau shi Ibrahim Inyasi a littafin shi tafsiratul anam fi anna ilma huwa al-imam a ƙarshe shafi biyu da rabi ya ɗauki cewa yana magana ba wata bid'a mai kyau akwai wani dan uwa suna gardama da wani babban shehin malami sufi ne a Maiduguri rigimar ta kariya yayin ta ɗibo masa maganganun malami cewa akwai bid'a mai kyau sai yazo ya same ni sai na bashi littafin na ce fotokofin daidai gurin ya ɗauki hoton ya tura wa malam idan ya ce waɗanda suka ce akwai bida'a mai kyau jahilai ne ba yi karatu ba to ya ba da amsa akan shi ibrahim ya ce to tun da ya tura mai ci hanyar bai ƙara raddi ba saboda ya san linzami ya fi ƙarfin bakin ka saboda haka ba wata bida'a mai kyau an gane kan wani ya zo ya ce a ai kun zo kun sa fanka a masallaci annabi ya sa fanka a masallaci shi ma bida'a ne to in an sa fanka a masallaci masallacin da ba a sa ba yanzu fankan nan aka cire ta a cikin masallacin nan kabli za a yi ko ba a je ko ɗaya babu saboda haka wannan shine ba shi wani malami lokacin bin ba yana da rai aka je aka hira da shi a Nijar shi bin ba ya ce maulidi bid'a ne ya kawo dalilan shi kai an zo za a yi hira da kai maimakon kai ma ka kawo dalili sai ka ce farko dai tukunna shi kanki bin ba bida'a bid'a ne saboda ai ba haife shi a zamanin annabi ba Allah ya zauna kuke karatu ga bayan haka ai an gani dazun nan nake ganin bidiyon wani an turo min yana faɗa cewa su inda su ɗan tijjaniya ne wai kana cikinsa ana mako kwantan wai kana da imani ko baka da imani ce wannan magana ta mata so a daina yin ta yace sannan su duk a cikinsa wanda wanda ya shiga kabari wai mala'ika ma ya zo kana ɗin tijjani a kabari ya ce maka man rabu kamar na biyu ka ma dino ka ce wannan rashin kunya ya ce wallahi za ka iya kwaɗa mala'ikan ma ki <laughs> wallahi ya ce mala'ika ya ce wallahi rashin kunya ne ya kawai <laughs> Allah ya shi da mu Wala mutane kuna ganin kamar an gane addini karatu ne hanyoyinsa suke da sauki yanzu wasa'il ɗin amma wallahi mutane masu sauraron karatu nisa suke magurin karatu kana gane haka ne idan matsala ta taso wacce bai kamata mutane su shiga rikici ba sai kaga an shiga rigima an shiga hayaniya to da duk wanda ya kawo wani abu ya ce wannan abin addini ne akwai tambaya guda biyar da su ya amsa na farko waye ya ce ai in dai abu aka ce wannan abin addini ne to za ka samu dole a samu inda Allah ya ce ko annabi na duya za a yi ba yadda za a yi abu addini ne amma Allah bai cewa annabi ga yadda za a yi abin ba na uku ina za a yi abin na hudu wani lokaci za a yi abu wallahi dole inda abu ibada ne sai ka samu inda Allah ya ce a yi da yadda za a yi da lokacin da za a yi da yadda za a yi abu sannan na biyar idan an yi mai za a samu to mutum ya zo ya kawo abu ya ce addini ne kuma ya ce kai za ka kawo masa hujja rena ta yi a ƙalibin haƙa'iƙi ne amma duk wanda ya kawo wani abu asali ya ce addini ne to ba kai ya kamata ka kawo dalili ka ce ba to ba a'a shi da ya ce addini ne shi zai kawo an fahimci ka'idar domin a ƙa'ida ta malamai ta usulun fiƙi duk sun sallama mata sun yadda ce al'asalin aslu fil ibadati at asali in dai abu babu ne na bauta ma Allah to baka yin wani abu sai in ka samu nasi daga Allah ko annabi ya ce kai amma babi na mu'amala idan ina amfani da waya kace me yasa nake amfani da waya to shi wannan duk wani abu na amfani na duniya zaka ci gaba da yi ne sai an samu nasin da yake kada kai to shine wannan ita ce ka'ida amma sai mutum ya juya sai ya abu sai ya ce kuma wai kai zaka kawo mai hujja a duk hadisan duniya na zaka ga inda aka ce kada ai sallar asuba saboda sama da raka'a biyu da an umarce ka an ce ka yi abu kaza to an hana ka kishiyar sani tun da an ce ka yi sallah raka a biyu aka koyar da kai ga yadda za a kai ka san ba sai an ce maka kada ka yi sama da biyun ba ba a bukatar ka zo ka yi sallah sama da raka a biyu in yi magana ka ce me yasa ka ce wai sai an kawo maka hadisin da aka ce ka a yi sallah sama da raka a biyu ka gare na hankalin mutane ne to shine wa qala umar bin al-khattab umar an khattabi ya faɗa radiyallahu anhu ya ce la uzra li ahadin babu uzuri ga wani mutum fi dalalatin a cikin batar da rake baha ya hauta hasibaha hudan yana tsammanin cewa shiriya ce wala fi hudan ko cikin shiriyar da tarakahu ya bashi hasibahu dalalatan yana tsammanin bata ce faqad buyyinatil umur an yi bayanin al'amara wa sabatatil hujjatu hujja ta bayyana wanqata al'uzuru kuma uzuri ya riga yayin yace wa zalika wannan ya faru anna sunnata wal jama'a lallai sunna ta annabi muhammad da kuma ɗaliban annabi muhammad su ne sahabbai kada aka ma amurar dini kulli sun kyautata al'amarin addini ga baki ɗayan shi wata bayyana linnasi kuma ya bayyana ga mutane fa'alan nasi abinda ya zama wajibi ga mutane yanzu shine ba. su bi hanyar da annabi ya bi da kuma ɗaliban annabi suka bi shine abinda ya zama wajibi kun ba mu da wata da'awa da ta wuce wannan shine bin Ƙur'ani da sunna akan fahimtar ɗaliban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa alam ka sani yace allah ya maka rahama annad dina wannan addinin da kake ganin sa inna ma jaa min qibalillahi tabaaraka wa ta'ala ya zo ne daga wajen allah ta'ala Allah ya faɗa mana cewa wa rabbuka yakhluqu ma ya wa yaktar Allah shi yake halitta abin da ya ga dama ya zaɓa ganin damarsa ne ya ce ga addinin da yake so a bauta masa ganin damarsa ne kuma ya zaɓa addinin musulunci lam da ala uqulir rijali ba a sanya addini a hankalin mazaje ba wa ara'ihim da kuma ra'ayinsu shi hankalin da kuke ganin sa taimaka ma mutum yake wajen fahimtar abin da Allah ya aiko dan adam da shi amma ba shi bane asali shi yasa sai kaga hankalin dan adam na iya samun matsala amma nassin da ya tabbata daga Allah ko annabi ba zai samu matsala ba shi yasa malamai suke cewa da annaqal sari da alaqalus sahih hankali lafiyayye da nassin da ya tabbata ba sa cin karo ba ba wuce na cewa shari'a sabanin hankali ba to hankalin da ya samu matsala ne kwarai amma idan hankali lafiyayye ne bai samu matsala ba to shari'a ba ta cin karo da hankali inda ake tunanin Allah ya faɗi magana annabi ya faɗa sun ci karo hankali ya kasa ɗauka to yanzu dole a ɗauka cewa hankalin ya samu matsala ba nassin ba saboda haka kamar rana ne da ido ido taimaka maka yake idan rana ta fito amma rana za ta iya fitowa wanda idan shi ya samu matsala yake ba ta fito ba babu shi yasa inda a ce hankali idan Allah ya baka shi ita ce hujja ta ƙarshe da duk wanda ya tafi lahira ko bai taɓa ganin kowane mai wa'azi ba sai Allah ya masa azaba amma Allah cewa wa ma kunna mu'azzibina hatta ba za mu yi maka azaba ba sai mun turo manzo dan ka gane cewa hankalin ba ita ba ce hujja ta ƙarshe abinda Allah ke aiko annaba da shi ita ce hujja ta ƙarshe dan haka wannan shine sai ya ce wa ilmuhu inda Allah kuma ilimin addinin nan daga wajen Allah yake shi yasa da ga a suratul an'am da ya tafi sai ce inna auhayna ilayka mu ne muka wahayi zuwa gare ka yana nufin annabi Muhammad wannan yana daga cikin usulubin qur'ani na girmama annabi muhammad sai yake kama auhaina ila nuhin wan nabiyina min ba'di wa wahayna ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbaq wa isa wa ayyuba wa yunus wa sulaiman wa harun wa atina dauda sai yace wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsusum alayka wa kallama Allah Musa taklima sai yace rusulan mubashirin wa munzirina manzanni dama Allah na aiko su ne don su yi bishara ga wanda ya ba Allah yana da makoma mai kyau wanda ya saba ma Allah yana da mummunan makoma la'alla yakuna lin-nas 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul da kada mutum ya je lahira ya zama yana da hujja a wajen Allah bayan Allah ya aiko masa mando sai yake wa kana azizan hakima sai yake lakin Allah ya shahadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmi Allah yana shaida akan abin da ya saukar maka kuma anzalahu bi ilimi. Allah ne ya saukar da wannan littafin da ilimin shi wa kafa billahi lakin Allah ya shahadu bima anzala ilayka Allah ne ya shaida da abin da ya saukar wa annabi sannan anzalahu bi ilmihi wal mala'ikatu yashhadu ya saukar da ilimi sannan mala'iku suka yi shaida shi yasa yace wa kafa billahi shahida Allah ya isa ya zama mai shaida da haka wa inda rasulihi hakanan a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa lokacin da kafare suka ce wa yaqulu allazina kafaru lasta mursala Allah sai yake qul kafa billahi shahidan bayni wa bainaku. Allah ya isa shi da tsakanin ni da kuma man indahu ilmul kitab sai yace fala tattabi an kada ka bu wani abu bi hawaka da san zuciyarka ibn al-qayyim ya ce ba a taba bauta ma wani abu a duniya ba kamar san zuciya ba na cewa akwai vegan ba wai wanda ba shi da wani addini to ƙarya yake wallahi in ya kibota ma komai sai ya ba abin da zuciyarsa take so shi yasa Allah yake afara aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takuna alayhi wakila afara aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmi wa khatama ala sam'ihi in ka kibota ma komai to da karshe sai ka dawo mai zuciyarka take so ka dangane shi yasa da ku ga gashi nan a lamba ta hudu sai yace qala Allah ta'ala Allah ya ce fa in lam yastajibu laka idan ka yi kira ka baje dalili ka kawo ƙur'ani da hadisin annabi ka yi bayani kaga mutane sun ki karɓa Allah ya tafi alam ma ya tabi una ahwa'a to ka sani yanzu kan in koma ban san zuciya ne wa man adallu kuma wane ne mafi ba a ittaba ahwahu bi ghairi hudan min Allah ba mafi bacewa cikin mutane wanda zai koma yana bin san zuciyarsa ba tare da riƙon shirya daga wajen Allah ba inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin Allah bai shiryar da mutane adh san zuciya Allah ya raba mu da san zuciya eh wannan tana daga cikin sifa ta yahudu da galibi daga cikin mutanen mu ke daukar abu zai bayyana na gaskiya amma san zuciya ya hana mutum ya dauka da haka Allah ya kore wa annabi wannan sifar duka guda biyu yace wan najmi idha hawa sai ce ma dalla sahibukum wa ma gawa abokin ku bai bace ba me yake kawo bata wa ma gawa sannan kuma shi ba halakakke bane gina aiki akan ilimi wato ga ilimi amma ba na aiki da shi ba ne, san zuciya ya shiga sannan gina abu na addini babu ilimi duka waɗannan matsaloli ne guda biyu Allah ya kore wa annabi su sai ya ce fatan muruqa min addini wannan sai ya rabba sai ya sabbaba maka fita daga addini da haka zamu ga da yace fala tattabi shay'an bi hawaka fatan muruqa wannan fa'us sababiyya ne sai sabbaba maka sai ka fita min addini daga addini almuruku kuma shine alkhuruj min janibil akhar fita ta wani bangare wa minhu daga ciki qauluhu qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallama fi wasfil khawarij sanda yake siffanta khawarij yace yamruquna min addini kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiya suna fita daga addini kamar yadda kibiya take fita daga cikin ainihin wato gidanta sai yake cewa min fatakhruja sai sabbaba maka fita min al-islam daga addinin musulunci fa innahu la hujjata laka yadda al'amarin yake baka da wata hujja fa faqad bayyana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yayi bayani li ummatihi ga al'umma sai yayi bayanin min as-sunnata wannan sunna shekara 23 wa audaha kuma ya fito da ita fili ne a na sahabbansa wa humul jama'a kuma su ne jama'a ta farko da muke magana da haka mu ma da kake jin ana cewa ahlus sunnati wal jama'a jinginawa ne zuwa ga waccan jama'a shi yasa za ku ga wannan sunan da jama'a da yawa sun guje shi a nan ƙasa an gani inda ka an ce ahlus sunna wal jama'a to ba wanda ke karɓar wannan sunan a da sai dan izala to amma yanzu kowa ma ya dawo shi ma ahlus sunnati wal jama'a wanda ma suka guji sunan sun tafi sun tafi sun gane ba wani suna da yake da kima sama da wannan addini yanzu sun dawo su ma ahalin sunnati wal jama'a ne ko kuwa sai ce wa hum sawadul a'zam sune jama'a mafi girma da haka annabi yayi bayani abu zarri gifari cewa annabi bai bar duniya ba hatta tsuntsun da yake yawo a sama sai da ya ambatan mana wani ilimi a kan shi haka Alimamu abu zarri gifari ya faɗa to da haka sai yake cewa wato wasawadul a'zam jama'a mafi girma sune alhaq wa ahluhu gaskiya da waɗanda suke sune ma abuta gaskiya sai kuma sahabbai za ku ga Allah yake ijja'al allazina kafaru fi qulubihim alhamiyata hamiyatal jahiliya fa anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minina wa alzamahum kalimatat taqwa hatta kalmar ta tsoron Allah Allah ya lizumta musu ita sai yake wa kanu ahqqa biha wa su suka cancanta ta sannan su ne ma'abuta ita su sahabbai sannan ya ce musu walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum Allah ya kawata imani a zukatanku ya so muku imanin wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyana ulaika humur rashidun sai yake fadlan min Allah wa ni'ma wallahu alimun hakim daka in za ka yi tafsiri daga ran da kake da matsala da sahabban annabi za ga tafsirin bai sai dai ka koma kamaka ne don ƙur'ani cike da abin da ya shafi yaban waɗannan mutanen da haka sai ce faman khalafa ashaba rasulullahi duk wanda ya saba ma sahabban annabi fi shay'in min min amri dini cikin wani al'amari na addini faqad kafara to ya kafirta da haka za ku ga a ƙasa ya ce ai min al-umuri al-ma'luma min addini bid-darura abin da ya zama dole a addini ya kamata a san shi haka yake duk duniya ta yi istifaƙi sai ka zo ka fara saɓawa sahabban annabi a kan shi wannan mutumin kai kafiri ne kuma haka magana tafi me yasa ya zamanto dole sa fahimtar sahabbai ta zama ita ce ma'auni so da haka Allah ke hada ta fahimtar sada ta annabin a Qur'ani Allah cewa wa man yashaqiqir rasula wanda ya saba wa annabi Muhammad sai yace min ba da ma tabayyana bayyana da huda bayan shari'a ta bayyana gare shi sai yace wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ya bi tafarki wanda ba na mu'mine ba idan da an yi shiru kowa zai kakkaba rigar sai ce da shi ake a shi ma mu'mini ne to duk wani mutum wanda ba sahabin annabi ba a wannan doron duniya imaninsa sai dai kai masa kyakkyawan zato amma ba wanda ya sai ce da haka Allah ya sha kira ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha sai ce wa kunu ma'as sadiqin ku duk tsoron Allah bayan kiran masu imani sai ce ku kasance tare da masu gaskiya to su ba su suka ba kansu shaidar imanin ba suna zaune gaban annabi Allah ya nuna su yace ga sanan ulaika humus sadiqun ko wace yace ulaika humul mu'minuna haqqan wayannan su ne masu imanin kuma imanin ma da gaske da haka sai ya hada imanin annabi da nasu sai ya ce amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi sai ya ce wal mu'minuna ربنا إننا سمعنا مناجي ينادي للإيمان أن آمنوا amanna. Mun ji wani mai kira yana cewa a zo a yi imani mu ma sai muka yi imani kaga da shaidar qur'ani da shaidar Allah laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka ta shajara Allah ya da shaida cewa lallai suna da imani to da haka zamu ga cewa sabilu da Allah ya faɗe shi akwai sanda zai jingina abin ga kanshi ya ce wa anna su sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an kada kuna bi sai ya raba ku da wannan hanyar tawa wani lokacin sai Allah ya jingina hanyar zuwa ga annabi ya ce ƙul hazihi sabili ada'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin wani lokaci nan sai Allah ya jingina hanyar zuwa ga sahabbai yace wa yattabi ghayra sabilil mu'minina bi wani tafarki wanda ba na mu'mine ba me yasa can Allah ya jingina hanyar gare shi ga annabi gare su sai malamai suka ce saboda can Allah ya faɗa hanyar ya jingina ta zuwa gare shi saboda Allah shi kaɗai yake da ikon yi wa bayi bayani cewa ga hanyar da yake so a bi sannan wanda zai yi bayanin hanyar a duniya ga mutane shine annabi Muhammad to da Allah ya yi faɗa hanyar annabi yayi bayani kafin kowa ya zauna akan hanyar a duniya sahabban annabi su suka fara zama a kanta shi yasa Allah madaukakin sarki da haka mu ga cewa abu uku Allah ya yadda a ba Qur'ani dukkan ayoyin da suke magana da alaka da biyayya zaka sun tattaro sun koma kan abu uku ne akwai ittiba'ullahi wa anbiya'u bin Allah da kuma bin annabawan Allah sannan na biyu akwai ittiba'u ma anzalallahu bin abinda Allah ya saukar na wahayi na alqur'ani da sunna sannan na uku akwai ittiba'u tariqil muhajirin wal ansar shi yasa zamu ga Allah da ya tashi sai ya ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar sai ya ce walladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhu wa radu dole sai ka bi su da kyautata ka rayu kan aqidar da suka rayu da manhajin da suka rayu sannan tsakaninka da kowane sahabi addu'a ne ba tsinuwa ba ba zagi ba kamar yadda wasu suka mayar da addinin so ne tsinuwa da zagi ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to haka yana daga cikin abin da ya sa ma malamai suka ce ayar bayan wallazi na taba'uhum bi isan radiyallahu anhu wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahta hal anharu khalidina fiha abada in ka ba ayoyin qur'ani ragowan ka ga duk inda Allah zai maganan aljanna sai ya kawo min ta hata. amma da yazo maganan sabbai anan bai ce wa adda jannatin tajri min ta hata ba sai ce ta hata. sai malamai suka ce me dalilin da ya yasa ayoyin qur'ani yake faɗa a wasu guraren ya ce min hata amma da ana maganan sahabbai ba a kawo min ba aka bashi wa adda lahum jannatin tajri hata. don a nuna ma duk wani mutum a duniya wanda ba sahabi ba ne to aljanna sa ba ta da tabbas amma ta su tana da tabbas shi yasa aka yi haka saboda haka in Allah ya jarrabe ka da in sahabi ya jarrabe ka da bala'i ya ce wa alam ka sani gaba ta biyar annan nasa mutane da kake ganin su lam yabtadi'u bid'atan qat ba su taba kirkiro wata bid'a da ɗaya ma hatta taraku min sunnati misla har sai sun bar daga cikin sunna kwatankwacin ta yanzu annabi ya karantar da in an gama sallah ai azkar ko to da kun cire ka kawo kafa kafa ai kaga kun kawo wata kun kashe sunna kun kawo wata bid'a kwatan kwatin ta a wajen waye ya saka kafa kafa eh ba wanda ya saka wannan kafa kafa in ma ba za ka yi bazara ka tashi kai gaba ya fi maka sauki ba wanda ya saka to fa hadaril muhdathati to ku yi taka tsantsan da abubuwan da aka fara min al'umuri na al'amuran addini fa inna kullu muhdathatin bid'a duk wani abu da aka kirkire shi aka ce addini ne bid'a ne wa kullu bid'atin dalala kuma dukkan bid'a bata ce wa dalalatu ita kuma bata wa ahluha da ma'abuta ita daga ƙarshe sai sun kai mutum finnari a cikin wuta sannan yace wa hazar kai takatsantsan da sigarin muhdathati yan ƙananan abubuwa da kake rena su waɗanda aka kirkire su min al'umuri na al'amuran addini fa inna sagiral bid'i domin abin da kake gani ɗan kaɗan na bid'a ne to ya'udu yakan dawo hatta ya tsira kabiran har ya zaman hatta ya tsira kabiran har ya zaman to babban al'amari wa kadhalika kullu bid'atin haka duk wata bid'a uhudisat fi hadhihi al-umma aka farar da ita cikin wannan al'umma zaka ga kana awwalu sagiran farkon al'amarin kadan kadan yake farawa yushbihul haqqa sannan akwai abin da zaka ga kaman ya kama da gaskiya amma ba gaskiya bane haka ake aje za a rufe mamaci eh ku ce a yadda annabi yayi wasu su kawo bid'a ka ba daidai bane a ce an fahimci makin annabi ne wani ce ka je ka ga aqidar da ba a ma ka addu'a kuma kai ba cewa kai kada a yi addu'a ba a makabarta cewa kai idan za a yi addu'ar abu karanta wa manzan Allah ba kuna kallon yadda ake yi ba a makabarta in mutum ya je a sa wani muƙaddami ya gabata wani ya zo a yi ta kafa kafa hmm? ya ce a karanta ina fata hana kafa 111 kafin ka karanta biyu ma shi ya ce aka sake karanta wadda zai hun bi masa baru jannatan wa harira kafa goma sha a jiya a sa mutum a ce wani ya mutu yana buƙatar a yi masa addu'a maimakon a ɗabbaka sunna wajen addu'o'in da za a yi masa su yi masa amfani ina shaƙi wani ma an ce addu'a tilawa zai ce su kuma mutum da ba karatu suka sani ba duk abin da zai janyo wani amin zai ce amin amin to irin wannan ne aka samu eh ka gani irin wannan da aka samu wallahi wani ji dan yin kuzu fa bulu kuma wallahi aka aka samu suna amin thumma al-jahima salluhu ana amin thumma fi silsilatin ha 70 zira'an fasluquhu a sa cikin zarka tsawon ta zira'i 70 a daure shi ana amin innahu kana la yu'minu billahi al-azim ana amin wa Allah ya ba wanda ya sa in baka iya da larabci ba dole ne sai ka ja laracin kai da hausa wanda mutane su ji abin da ka faɗa an gani to in an ɗansa in ka je irin wannan in kana da alaƙa da wanda ya mutu zaka iya tsawatarwa sai ka tsaya kai masa abin da ya kamata in kuma dama gaye ta aka ka aka yi baka iya komai to in ka je sai ka tsaya gefe don wani lokaci dama akwai wanda yana jin haushinka ya rasa <laughs> da zai yi to sai ya samu damar da zai ci mutuncinka ba daidai ba ne kuskure an gani? saboda haka sai yake tafaktar faktarra bidalika sai ya rudu da wannan man da kalafi hadu wanda ya shiga cikinta sun malam ya sannan ba zai iya da fita daga ciki ba min ha daga gare ta fa'adumat sai ta girmama wasarar dinan sai ta zama addini yudano bihi da ake bauta ma Allah da shi fa khalafa sirat al sai saba wa tafarki madaidaici fa kharaja min islami to sai wannan sai kaga wani yakan hau bid'a da a hankali a hankali har sai ta kai shi fita daga addinin musulunci inda wayannan abubuwan da ake fama da su na yan haƙiƙan nan eh da waye da waye da waye duk ba hankali a hankali suke farawa akwai wani da muka karatu tare da shi kwanan nan ya ce min wallahi tallahi shi fa barin tariƙan nan zai ina nan ina lallaba shi ina cewa dan Allah ya haƙuri kar ya batta kar fita nace saboda kaga mu mun riga mun fice daga ciki <laughs> ko kuma yanzu kuɗa a halal baiti in kuka fice daga ciki wallahi ba wanda zai gyara yace to ai shi ya ga abin da ya fi ƙarfinsa? inda zan faɗe shi za ka yi mamakin matsayinsa da da girmansa cikin tafiya amma dai daga ƙarshe gaskiya yake nema ya ce wallahi an kai matakin da yana ganin kawai ya kamata ya riba su ya fice daga ciki insha Allah akwai wani littafi al-hidayatul hadiya ila ta'ifatit tijaniyya kar ku ɗauka cewa wai matsalolin sun kawala ba sako ba suna buƙatar sai an karantar da mutane aƙida yanzu wannan yaron da zaka ga yaro ko karatu bai iya ba na addini kawai ya ce mala'ika jibrilu da annabi sun zo gidan shi sai an yi magana sai ya ce ai hauka ne ba hauka ne. malamai ne ke koya musu yana nan a rubuce sai dai baka sani ba yanzu ba kwanan nan Yusuf Ali ya fito na Kano ba? ya ce wai annabi ya zo a bakin wata bishiya ko menene ma dalilin ma ne ma sunanta ko ya faɗi sunanta wai a bakin wannan bishiyar annabi ya karantar da shi tafsirin ƙur'ani daga bango zuwa bango Wa ya yi rawani da irin jallabiya ta mutanen sudan annabi ya zo a bakin ta suka karatu wai yana faɗa ne a babu wa amma bi ni'imar rabbi da fahadi eh? ba a mafarki ba ya ƙazatan. ya ya ƙazatan ya ce annabi ya zo ya koya mai tafsirin ƙur'ani amma fa wannan zuwan da annabi ya fasaka haɗu ya kazatan fa manta bayan annabi ya bar duniya fa an yi rikici an samu matsala wajen abin da ya shafi gano tsakanin na na fatima da sayyidina abubakar sai kafin ta bar duniya sannan ta fahimci abubakar abubakar ya fahimce ta saboda ta yi kokari ta kwatanta matsayin babanta da baban sayyidina abubakar kuma kuskure ne idan ana maganan uba idan na na fatima ta miki sai na abubakar ba zai miki ba dan baban abubakar bai kai babanta ba to amma annabi bai fito ba ya mana na fatima ga magana ba bai ma abubakar magana ba an samu rikici tsakanin sai da na mu'awiyya da sai da na ali kun ga mutanen da aka kashe wanda ke goyon bayan sai da na wanda ke goyon bayan sai da na mu'awiyya amma annabi bai fito ya mu sai da na ali magana ya ce ya bari ba bai mu sai da na mu'awiyya magana ba sai wani matsalar da bata kai jinin musulmi da aka zubar a wancan lokacin ba annabi bai taso ya mu wani magana ba sai wani kawai a wannan zamanin sai ce wa annabi ya taso wani ma ya rena ma ba ya ce ai ko ɗazu ɗazun nan mai gida ya zo suka gama cin shinkafa da wake yanzu ya sha kwana haka ake to wayannan abubuwan da kake gani a hankali a hankali aka fara su kuma kakka ɗauka cewa a'a ba sharri ake ba abubuwa ne wanda suke rubuce ba muna faɗa ba ne don cin mutunci abubuwa ne su da suke ciki ya kamata su ji tsoron Allah wanda za su gyara su gyara kakka ce a'a ai mu jahile ne ban yi karatu ba wannan matakin mun wuce shi yanzu an fahimta an wuce wannan matakin yanzu to shine yake cewa fanzur ka duba rahimakallahu Allah ya maka rahama kullaman samaita duk wanda ka ji kalamahu zancensa min ahli zamanika daga cikin zamanin ka a akibanci fala ta'jalanna kada kai gaggawa wala ta na fi in minhu kada ka shiga cikin wani abu na maganganunsa hatta ta hasi ka tambaya wa ka yi dubi yi bincike hal takallama bihi ashabu rasulullahi wannan matsalar da ya dauko sahabban annabi sun yi magana a kanta. an fahimta in ka ji wani malami ya zo yana tattauna wata matsala ta addini sai ka duba yanzu kwanan nan wani ya je ɗauko wata matsala yanzu fa bi ayi ala rabbiku ma tukaddiba ya muke fassara shi ba ana fassara shi da wanne daga cikin ni'imomin ubangiji kuke kareta ba to sai yazo ya ce da ayoyin da suka zo cikin suratul ara guda biyu wadhkuru ala allahi da wa'inda suka zo cikin wacce ta zo cikin suratul najm da waje-waje 35 da suka zo cikin suratul rahman sai ya ce wannan ba Allah subhanahu wa ta'ala yana maganan ni'ima ba ne wazkuru ala Allahi da ma'anan wazkuru tadmiri wa ihlaki ku tuna hallakawa ta da kuma darkakewa ya ce saboda idan an duba siyakin zancen babu idda za a yi wazkuru ala Allahi ya ɗauki maganin tawai ku tuna ni'ima ta duka yana magana ne akan idan ya halaka wata al'umma sai ya ba da labari abin da ya biyo baya bayan halaka ta yace madauki misali Allah da ya faɗa yace wa annahu ahlaka adamil ula wa samud fama min wa qauma nuhin min qabl innahum kanu hum azlama wa ataba sai yace wal mu'tafikata fagashaha ma gasha fa bi ayyi ala kaga sai da gama maganan ya hallaka wa'insan sai yace fa bi ayyi ala da haka sai yace fa bi ayyi ihlaki wa tadmiri ta tama kuki musu kaga sai kaga abu ne wanda zai iya ɗaukar hankali sai na ce masa to ai matsalar tana da sauki na farko yana daga cikin maratibu na tafsiri guda shida fassara ƙur'ani da ƙur'ani fassara ƙur'ani da sunnar annabi da sahabbai ɗaliban sahabbai ɗaliban ɗaliban sahabbai sannan da kuma luga arabiyya sannan ta zama as-sahiha nake tambayar da nake farko tukunnan kalman ala'u a wani kamus ne na luga take daukan al-ihlaq wa Shi shine abu na farko idan ana magana ne na sanin luga wa'ancan mutanen sanin su da luga ya fi nauyin mu don su sun koye ta tun kafin wani abu na lalacewa ya shige ta sannan na biyu cikin ɗaliban da annabi ya karantar waye ya fahimta haka to kaga tun da babu duk wannan falsafar da ya kawo da wannan dantan ajiye masa kayan sa za su shi kenan kawai an fahimta to saboda haka nan gaba idan an samu wata gaba zamu mu gani hatta abin da ya shafi tasiri malamai sun faɗi ce akwai asbabu guda shida da mutane ke yin kuskure wajen tafsiri to yana daga ciki wani lokaci dogara wajen fassara qur'ani da tsantsagwaran lugar larabci yana daga cikin abin da ke sa malamin tafsiri ya faɗa kuskure Allah ya sa mu dace aw ahadun min ulamai ko ɗaya daga cikin malamai fa in wajatta in ka samu fihi a cikin sa asaran wato wani asari ana daga gare su fa bihi kai riko da shi wala su da shi kada ka tsallake ga wani abu wala taktar alaihi an kada ka zabi wani abu akan kansa, fa tasquta sai wannan ya sabbaba maka faduwa yi nari a cikin wutar jahannama Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya kiyaye mu ana nuna cewa kamar lokaci yana abin nan ko saura minti nawa ne malin shanunu lokaci yi to shi kenan ba kuma mutane sai su haƙuri yau ba mu fara karatun ba saboda wasu dalilai ne lokaci yayi shi awa ɗayan mata cika bizdab wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk bayanin da muka mutane wancan satin